أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Eh, ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara da da talatin 1437 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara sha 2016 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na 22 kuma a jiya mun tsaya a karshen suratul fil yau kuma za mu tashi a farkon suratul quraish ubangiji subhanahu suratu quraishin sura ta makkiya wato an saukar da ita a garin makka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hijira ya koma madina sannan kuma ayoyinta guda hudu ne kuma tana karantar da irin ni'imomin da Allah ta'ala ya yi wa ainihin mutanen makka na samun zaman lafiya da yadda ya azurta su da abinci ubangiji ta'ala bayan bismillahir rahmanir rahim sai ya ce li ila fi quraishin بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف Ubangiji سبحانه وتعالى ta'ala ya قريش li'ila fi sabon ƙuraishawa ila fihim sabon su rihlata shita'i tafiyan da suke a lokacin bazara wato tafiya da suke sham a lokacin kunturu kai afwa lokacin sanyi shine ashita suna tafiya wato garuruwan yaman domin su je su kasuwanci wasaifi da kuma sabawansu na tafiya da suke a lokacin bazara na garuruwan sham domin wato su samu ainihin abinci su je su siyo abinci su shigo da shi kuma su je su kai abubuwan sayarwa su sayar wato shine tafiya dai ta fatauci wato ta kasuwanci wato mamakin shine suna tafiya a cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya babu wani tashin hankali ba wanda yake tsongoman su ko yake kai musu hari ko ya korzane su har su je su dawo a cikin aminci da karramawa da darajawa haka suke zuwa su dawo wanda ni'ima ce ta ubangiji ta'ala da ya mutu wannan li'ila fi quraishin malamai sun yi mata tafsiri kala kala wasu malamai suka ce wato wannan sura tana haɗe da suran baya ne suratul fi har ma wasu a cikin qur'anan eh, su wasu daga cikin sahabbai ba sa rabe li'ila fi da da alamtara in ka kare alamtara kawai sai ka shiga li'ila fi to amma dai dukkan malamai sun yi ijma'i surorin guda biyu ne wato suratul fil daban kuma suratul quraishin daban wato alam tara daban li ilafi daban to amma a wurin fassara wasu suna hada su sai su zama kaman sura guda ɗaya ne jiya mun bada kisan cewa wasu mutane sun taho daga Yaman domin su rusa ɗakin Kaba Abraha da jama'arsa suka taho da giwaye da kayan yakin su amma Allah ta'ala ya halakar da wato wa'annan mutanen gaba ɗayan su da wasu tsuntsaye da ya aiko musu tare da duwatsu a tare da su suka halaka su to wannan halakar da su da Allah ta'ala ya yi ni'ima ce da yi wa mutanen makka su ne qurayshawa to shi ne sai Allah ta'ala ke cewa li ila fi quraishi Allah ya yi musu haka ne saboda sabawan da qurayshawa suka yi na tafiye-tafiye da suke yi a garuruwan Yaman da garuruwan sha. sai Allah ta'ala musu maganin abokanen gabansu. don su gane cewa fa mutane ne masu daraja kada su dinga tsangwaman su ko su dinga tsorita su a hanyar su ta fatauci shine ma'anar da ilafin wato lamun din litta'lil ne haka wasu malamai suka fassara kene in ka koro tafsiri daga alam tara karka tsaya sai ka wuce wato ainihin da ilafi wasu malami suka ce a wannan lamun din tana da alaka ne da can wata aya a gaba da ubangiji ta ala ce falyabudu rabb hadha albayt su bauta wa ubangijin wannan ɗakin shine ɗakin kaba li'ilafi quraish saboda sabawan da quraisha suka yi sabo na tafiye-tafiyen da suke a lokacin hunturu da lokacin bazara a cikin aminci da kwanciyar hankali ba tare da tsangoma ba to don godiya a bisa wannan ni'iman da Allah ya mutu to su dinga yin su bautawa Allah subhanahu wataala haka suka fassa. wasu kuma malamin suka fassara wato li'ilafin kamar yadda na fassara ta a farko saboda ita ne shine tafsirin da ya fi rinjayi. cewa lamun din na lamun ta'ajjub ne wato lamun ne ta mamaki kamar ka ce lillahi darru fulani mamakin ilimin wani to wannan lamun din ta ta'ajjub ne ta mamaki ne to da haka kenan wannan sura tana zaman kanta suratul fil sannan suratul quraish tana zaman kanta sai ka ce li ila fi quraish mamakin sabawan quraishawa ila fihin sabawan su shita'i tafiya a lokacin hunturu lokacin sanyi zuwa yaman domin fatauci a je a siyo abinci da kayayyaki a zo a siyar wasaifi da kuma sabon da suka yi na tafiya ainihin garuruwan sham domin su je su siyo abinci da tufafi a zo a siyar, kuma tafiyan a yi ta a cikin nitsuwa da kwanciyar hankali ba tare da tashin hankali ba saboda ubangiji subhanahu ta'ala ya musu maganin yan adawansu su wayannan kafirai na Yaman da suka taho da su rusa ɗakin Kaba sai Allah ta'ala ya rusa su ba su rusa ɗakin Kaba ba wannan abu sai ƙarawa wato mutanen Makka matsayi shikenan su kafirai wanda suke Sham da wayanda suke ainihin Yaman sai suke karrama wato mutanen Makka suna ce musu ahlullahi ko ahlu baitillahi sukkanu haramihi wayannan sune jama'ar Allah jama'ar ɗaki mai alfurma na kaba. wanda suke zama a haramin Allah sune wulatul Ka'aba masu kula da ɗakin Ka'aba mutane ne masu daraja Allah ta'ala ya daraja su sai suke takarrama su suna takarrama su da sababin wannan saboda ganin cewa Allah ta'ala ya yi musu yaƙi ba tare da sun ƙwarzane ba ko sun yi harbi ba Allah ya musu maganin abokanin wato ainihin gabansu to saboda haka ne ubangiji ta'ala yake gaya musu irin wannan ni'ima din da yake musu cewa suna cikin tafiya suna tafiya a abun nan a garuruwa na Yaman da Sham a cikin kwanciyar hankali su je su yi fataucin su babu wani wanda ainihin ake kwarzana saboda halaka ashabul fili wanda suka zo yakin giwa ya ƙara musu daraja a zukatan wa'annan mutane din sai zama sarakuna da shugabanni suna karrama su suna ce musu makwattan ɗakin Allah subhanahu wataala shine ɗakin Kaba masu yi wa ɗakin Allah Hijima. shine Allah ta'ala yake bada wannan labarin sai ya gaya musu ni'imar da ya musu sai Allah ta'ala ya ce falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum من جوع وآمنهم من خوف Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce, Falyabudu rabba hadha al lalle su bauta wa ubangijin wannan ɗakin su ƙurayshawa da kafirai da dukkan wani wanda bai imani ba ya yi imani da Allah ta'ala ya ta Allah ya bauta wa ubangijin wannan ɗakin wanda Allah ta'ala ya bashi kariya me yasa zai bauta masa saboda Allah ta'ala ya musu ni'ima ya kare musu wannan ɗakin ya amintar da su sun zama suna cikin haramin Allah Allah ya kare haraminsa wanda suka so su yaƙe su ba su samu nasara ba to da haka su gode wa Allah subhanahu wataala su kadaita shi wajen ibada kamar yadda Allah ta'ala yayi albarka wa wannan daki wato wanda ainihin suke alfahari da shi ni'ima ce babba to godiya wa Allah shine su bauta wa ubangijin wannan daki din tunda sun yadda yana da ubangiji kuma sun ce shine zai kare shi to su bauta wa ubangijin dakin kar su je su bauta wa wani abu daban kuma ba Allah ba subhanahu wataala Allah ta'ala ce allazi at'amahum min ju'in wato shine wanda ya ciyar da su daga yunwa da su manin wata ne ya azirta su da 'ya'yan itatuwa wa amanahum min khawfin kuma ya amince musu ya amintar da su daga tsoro da ta suna tsoron abokan gaban su da su zo daga wasu garuruwa su yake su amma daga lokacin da aka yi yakin nan wannan shikenan sai suka samu aminci babu wani kafuri kuma da yake zuwa yake zai yaki wato Qurayshawan Makka saboda Allah ta'ala ya mutu gata to wannan ni'imomi guda biyu ubangiji ta ya ciyar da su daga yunwa wanda za suke ke tsananinta suna cikin tsananin yunwa ba su da abinci Allah ta'ala ya wadata garin da abinci ga kuma tsananin tsoro wanda suke tare da shi suna tsoron kada wasu su su zo su kauce su sai zama Allah ya ba su aminci babu wanda yake bijiro musu don ya cutar da su ko a halin tafiyansu ko kuma a halin wato zaman gida amma malamai suka ce duka wannan sun samu da albarkan addu'an annabi Ibrahim Alayhi salatu wassalam lokacin da ya gina dakin ya ce rabbi ji'al hadha baladan aminan ita ya Allah ka sanya wannan garin ya zama gari ne amintacce wanda babu tashin hankali a cikinsa kuma har yanzu akwai aminci a garin Makka da sauran ƙasa garuruwan da suke kusa da Makka babu tashin hankali babu kuma wani sace-sace ko kuma rashin aminci ko rashin kwanciyar hankali annabi Ibrahim ya riga ya addu'a ubangiji ta'ala ya amsa addu'a a wata ara annabi ibrahim ya ce warzuqhum min as-samarat ya Allah ka azirta su daga 'ya'yan itatuwa to kaga shi yasa babu yunwa a garin makka da madina don kaje babu wanda zai koka maka maganan abinci kan sai dai wani abu daban kuma amma magana abinci ba su da matsalansa ba wanda matsalansa za a ce wani yunwa ne ba a cin abinci sai dai ga maka wata buƙatar daban amma ba maganan abinci ba wannan addu'a ce ta annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam to anan ubangiji ta'ala yana gaya musu ne wannan ni'iman domin su gode masa su bauta masa shi amma in suka buturce masa fa Allah ta'ala zai iya dauke wannan ni'iman gaba daya kamar yadda ya bada labari a cikin suratul nahl na wata alqariya Bangiji ta'ala ce wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'ami Allah fa adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun Bangiji ta'ala ya buga misali da wata alqariya wanda da tana cikin aminci ba tsoro ba tashin hankali kuma suna cikin nitsuwa babu yunwa ba su da wani matsala arzikin garin yana zuwa ta ko ta ina kuma mai yawa arziki yana bubbugowa suna cikin wadata to amma sai suka kafurce wa niman ubangiji ta'ala suka ki su yi imani da Allah suka ki su yi imani da manzon da Allah ya turo musu ubangiji ta'ala ce sai ɗanɗana musu tufafi na yunwa da tsoro sai zama kenan kullun yanzu suna cikin yunwa kuma suna cikin tashin hankali da tsoro bima kanu yasna'un saboda abin da suka kasance suna aikatawa na sabon Allah saboda haka sabon Allah yakan sa a canja wa mutane ni'ima inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim idan kuna nan akan sabon Allah sai Allah ta'ala ya ɗanɗana muku kotar ku da yunwa da bala'i da tsoro da masifa in kuka canja halayen ku kuma ubangiji ta'ala sai ya canja muku saboda haka mu canja halayen mu mu koma zuwa ga Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya yi mana ni'ima ya yi mana wadata ya amintar da mu daga dukkan wasu abubuwa na tsoro ya zo muna cikin nisuwa, don mu samu bauta wa Allah ta'ala kamar yadda ya gabata kamar yadda ya kamata wannan shine karshen suratul quraish za mu shiga suratul ma'un suratul ma'un sura ta makkiya ayoyinta guda bakwai abinda take karantarwa tana bayanin kan mai musun ni'imar Allah subhanahu Ta'ala, wanda yake kafulcewa ranan sakamako ita ce ranan alqiyama wacce ake hisabi a cikin ta da kuma bayanin munafiki yanda yake riya wato ainihin a cikin ayyukansa wanda hakan din yake bata masa aiki sai Allah ta'ala yake bayan bismillahir rahmanir rahim ara'aita alladhi yukadzibu bid-din bismillahir rahmanir rahim ara'aita alladhi yukadzibu bid-din ذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين وبنجد تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين بانلا بار متمند يكي قرية رانا ساقمك كتت رانا القيامة رانا دا أكي حسكتابي بانلا بار ساقمك وأتوانا ما نسكت استفهام نيلي wato abun mamaki ne yanzu mutum a ce ya duba halittan nan ya duba sammai da ƙasai ya duba halittan kansa Allah ne ya halitte shi kuma ya ce za a yi tashi alkiyama kuma mutum zai ce babu wani magana tashi alkiyama to kaga wannan abun mamaki ne shi yasa Allah ta'ala ya kawo shi a sigan tambaya ka bani labarin mutumin da wato yake ainihin ko ka ga mutumin da yake ainihin karyata ranar sakamako ina labarin sa yake wannan abun mamaki Allah ta'ala sai faɗi siffofinsa bayan ƙaryata ranar sakamakon sai ce fa zalika allazi yad'ul yatim wannan shine wanda yake tunkuɗe maraya to kaga ƙaryata ranar sakamakon wannan siffa ce da ta keɓanci kafurai kawai don duk wanda ya ƙaryata rana alkiyama to ya kafurta kaɗan ba mumini wani to amma tunkuɗe maraya kuma ɗabi'a ce ta kafurai amma musulmi ma suna aranta me ma'anan tunkuɗe maraya shine ka ture shi daga kan haƙƙinsa sai ka kwashe haƙƙin wato ka zalunce shi dukiya ta sanye sai ka ture shi sai ka dauka wato kamar ma yana tsaye ne yana gadin abun sa sai ka da shi ka wawace abun kaga ya zaka man kwace kenan ko fashi da makami to duk mai cin dukiyar maraya yana masa kwace ne ko fashi da makami dan ba zai iya kare dukiyar dukiyarsa ba to shine Allah ta'ala yake fa zalika alladhi yad'ul yatim wannan shine wanda ainihin yake tunkuɗe maraya da ƙarfi domin me domin ya rinjaye shi ya zalunce shi baya ba shi haƙƙinsa tunkuɗe maraya da rashin bashi haƙƙinsa babban laifi ne mun sani haka nan zaluntansa don ubangiji ta lace innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira duk wanda yake ainihin wato cin dukiyar maraya da zalunci to yana cin wuta ne a cikin a cikin cikin sa kiyama zai tashi wuta tana fita a cikin cikin sa haramun ne mun yi bayani akan wannan da yawa a baya cin dukiyar maraya haramun ne da ayoyin alqur'ani da suka tabbatar da haka da cewa maraya wajibi ne a kyautata masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi da mai renon maraya kamar haka suke a aljanna wato gidan mai renon maraya da gidan Allah ta sama a aljanna kusa da kusa suke Allah ya fi shi daraja amma yana kusa da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan in ka ta kekashe Allah ta sama ce ka shafa kan maraya ka ciyar da miki wannan bayanai mun yi su a surori daban-daban a baya ba sai mun sake wato maimaita su ba saboda mun yi bayani da yawa a can baya amma dai abin da ake nufi da fa zalika alladhi yad'u yatim wannan shine wanda yake tunkuɗe maraya shine mai koran maraya daga haƙƙinsa shi kuma ya mamaye wato haƙƙin maraya din ya sani ko da anan yana ga yana cin bulus ko arha to a lahira kuma fa in ya je wutar jahannama zai ci a cikin cikinsa saboda haka Allah ta'ala zai bi ma marayan haƙƙinka sai Allah ta'ala ya ce wala yahuddu ala ta'amil miskin wato baya kwadaitarwa a bisa ciyar da miskini shi kansa baya ciyar da miskini sannan baya kwadaitar da dan uwansa ya ciyar da miskini saboda haka kenan shi bai yi ba kuma baya barin yan uwansa su yi ko baya kwadaitar da yan uwansa su yi saboda haka ciyar da miskini aiki ne na imani ya kamata a ce kana yin sa kuma kana kwadaitar da bayin Allah su yi amma ba ka yi ba ka kwaɗaitarwa da wannan kuma ka ɗauki ɗabi'a ce irin ta kakurai masu karyata ainihin ranar sakamako in dai ka yi imani da Allah da ranar lahira to ka dinga karrama maraya kana kyautata masa ka dinga karrama ainihin miskini kana ciyar da shi kuma kana kwaɗaitarwa a bisa ciyar da wato miskinai gwargwadon abin da ubangiji ta ala ya baka kar ka ce wai sai ka yi wadata da yawa a'a ko dan kaɗan ne in ka bayar Allah ta'ala yana so ko da dibino ne ko haɗe ka ba miskini ai in ka je lahira sai ka samu ladan kamar girman duwatsu kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan ka bada dan kaɗan a lokacin da baka da shi da yawa wannan yana alama ce da take nuna in ka samu wadatan zaka iya bayarwa da yawa to haka abin da ya shafi ciyar da miskini da matsalolin wato mawadata na ruwa da sauransu mun yi ta yin bayanin sa a baya har mutane ya kai mutum uku suka ce mini bana na matsa masu kuɗin nan sosai a wurin tafsiri ina magana a kansu kullum kullum to ba ni na matsa musu ba ayoyin ne suke zuwa a kansu ko ayoyin ne ba kwakulo su nake ba ayoyin ne suke hawa kansu shi yasa nake magana a kansu nake cewa su daina yin rowa su dinga ciyar da miskinai suna kyautatawa bayan Allah kuma gata nake musu ba wai ina matsa musu bane to amma dai anan za a basu su dan sha iska za mu tafi aya ta gaba wailul lil musallin فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Ubangiji ta فويل للمصلين lil musallin azaba ta tabbata ga masu sallah sai kai maza maza ka ce allazina hum an salatihim sahun masu rafkana a sallan su wanda ba sa yin ta kwata kwata ko kuma ba sa yin ta sai lokaci ya fita in sai ka ce azaba ta tabbata ga masu sallah sai to me amfani sallah ma haka wani yana ce masa abu nawa wani fasiki ne mawaki yace da'il masajida wal ubadu yaskunuha wa habina nahwa sharabi liyaqina ma qala rabbuka wailul lil ula takiru bal qala rabbuka wailul lil musallin yace ka daina ka bar ka bar masallaci da Allah ka rabu da masallaci masu ibada sun suke zama a masallaci zo mu tafi wurin shan giya kawai mu je mu shakata yace a qur'ani Allah yake wailul lil sharibina ne Allah bai ce wailul lil lil ula takiru ba ba a qur'ani ba inda Allah yake azaba ta tabbata ga masu shan giya amma kuma ya ce wailul lil musallin azaba ta tabbata ga masu sallah to kaga shakiyanci ne sai ya ƙi ya ƙarisa allazina hum an salatihim sahun saboda haka azaban da ta tabbata akan masu sallah masu sallan da ba sa yin ta kwata kwata ko kuma sai lokaci ya wuce suke yi, sune wanda azaba ta tabbata akan su amma me yin sallah kuma ai kaga bara a ce azaba ta tabbata akan sa ba to shi yasa irin wannan ayoyin ka karanta su sai kai maza maza kuma ka je ka fassara ayan gaba don kada kana ta sharhi kana ta bayani wani ya tafi kuma sai ce to ai masu sallah ma an ce azaba ta tabbata akan su to ne ba ta lokacin ka za ka yi to abu nawab haka ya dauka to dama shi mutum ne wanda ina bata qur'ani da yawa daga cikin waƙoƙinsa akwai khutta fil ardafi satun min badi'i shi'ri mawzuni lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna sai samu wata sura wanda za ta iya hawan wani awu na waka lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun sai ce to ai qur'ani ma waka ne gaba daya wala kai sai an rubuta wani waka kayitacciya a irin allon kafada irin na dabbobi yana nufin alkur'ani sai karanta wannan aya kaga shaqi ne kuskure ne qur'ani ba waka bane don Allah ta lace wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi so da haka qur'ani wa ma huwa biqauli sha'ir ba waka bane to amma da gangan ne ya sani cewa larabawa ba sa cewa abu waka sai in an yi shi a baiti uku idan kai magana sai ta hau waka a baiti daya to wannan ba waka bane ba sa ce masa shi'ir don yakan iya zuwa maka afwan kana son kai magana kawai sai ta tsaru a waka amma baka isa kai baiti uku ba tare da tsarawa kai ba ka tsara maganan ka ta zama ta hau baiti uku na waka sai dai in nutsuwa kai ka tsara ka tsara ka ga ta fita waka amma baiti dai za a iya samu to kaga baiti dai kuma ba a ce masa waka a larabci don wata aya ta hau awun waka baiti dai ba za ka ce waka bane ke sa manzo Allah ba mawaki bane amma yana cewa anan nabiyyu la kadhib anan ibn abdul muttalib kaga shi faɗi wannan ni ne annabi ba da ƙarya ba ni ne dan Abdul kuma ya hau kan baitin waka to amma ba waka bane saboda baiti ne kwaya ɗaya ana ce masa yatimun wato ainihin mufradi wanda yake kwaya ɗaya wannan la yusamma shi'ran larawa ba sa cewa abu waka sai in ya zama baiti guda uku ba a ce masa kafida kuma sai ya zama baiti guda bakwai saboda haka kenan qur'ani ba waka bane saboda haka fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun azaba ta tabbata ga masu sallan da suke rafkana dangane da sallan su ma'ana suke barinta ba ta yi sai lokaci ya fita ko kuma kwata kwata ba sa sallan ko yau su yi gobe ba za su yi ba ko in yi azhar ba zai la'asar ba ko yi isha ba zai asuba ba to azaba ta tabbata ga masu irin wannan wato wannan hali. mun fassara wailun jiya ko jiya ne ko shekaran jiya jiya ne muka ce galibi malamai sun ce kalmatu azabi kalma ce ta azaba amma ya zo a hadisi cewa wajin fi jahannam wani kori ne a cikin wutar wutar jahannama shi yasa su malayan suka ce kori ne a wutar jahannama law suyira bihi jibalud dunya da zaban min harriha da za a tafiyar da duwatsun duniyan nan gaba daya da za su kone saboda me saboda ainihin kukunan wato ainihin wannan kwari din to anan za a je a jefa wanda baya sallah ko yau yayi gobe bai yi ba ko kuma a'a in yayi azal la'asar magariba da isha a neme shi a rasa ko asuba ba a yi da shi ma'ana ba ya sallan asuba wanda da yake tonke ko kuma sai lokaci ya fita ba za ka yi azar da la'asar ba sai ka dawo daga wurin aikinka sai ka haɗa da magariba da isha din mai irin wannan to akwai wani kuri a wutar ma yana jiran sa can za a je a zuwa shi shine ma'anan as-sahun ay al anha la yusallunaha fi waqtiha bal yu'akhirunaha ba sa sallah a lokacin suna jinkirtata suna ainihin gafala wato suna sakaci a wajen sallah shine ma'anar sahu. ba su ɗauki sallah wani babban al'amari ba shi yasa azaba take tabbata a kansu to anan wasu malayan tafsiri suka ce mun gode wa Allah ta'ala da yace an salatihin sahu. bai ce fi salatihin sahur ba don a fahimci larabci allazina hum an salatihim sahul wadanda suke rafkana ga barin sallar ba sa yin ta ko ba sa yin ta akan lokaci amma da cewa aka yi fi talatin sahun masu rafkana a cikin sallah su ba ta zama irin rafkanuwa da ake a sallah a yi kuskure a zo a gyara to kaga da ba a ce fi ba sai zama a sai sallan ne ba sa yi ko ba sa yin ta akan lokaci amma da an ce fi talatin da kowa da kowa sai shiga don ba wanda ba rafkanuwa a sallah manzala ta sama ma yayi rafkanuwa a sallah kuma ya gyara so da haka rafkanuwa a sallah ba matsala bane kai dai in kai ka gyara kawai lokacin da ka rafkana ka gyara ka tun musu hanci shaitan don manzon Allah ma sallallahu alaihi yayi rafkanuwa a lokacin da yake sallah shine kai kuskure kana son ka miƙe sai ka tashi ko kana son ka tashi sai ka sai ka zauna kai kana son ka miƙe ka zauna ko kana son wato ainihin ka zauna sai ka miƙe ko makamancin wannan wannan ba matsala bane a sallah sai ka gyara gurgudun yadda ya zo a sunna to amma wannan ana maganan waɗanda ba ta yin sallah din ko sai lokacin ta ya wuce ko kuma yau su yi gobe ba za ba wannan saboda aiki ne irin na wato ainihin munafukai shine Abdullahi bin Abbas yake cewa abinda ake nufi da wannan ayan munafukai allazina yusalluna fil alaniyati wa la yusalluna fis sirri wanda suke sallah a sarari amma ba sa sallah a me a boye in ana ganin su za su yi sallah amma idan ba a ganin su kuma to ba za su yi ba saboda haka kenan kaga dama suna yi don mutane ne saboda haka ma'anar ayan tana magana akan mutum biyu masu barin sallah kwata-kwata da kuma wanda ba sa yi sai lokacin ta ya wuce masu bari in ma ya zama gaba ɗaya ba sa yi ko in sun yi wannan ba za su yi wannan ba kaga wannan sun tabbata munafukai ne ko kuma in ana ganin su su yi in ba a ganin su ba za su yi ba kaga wannan munafukai ne akwai kuma wanda ba sa yi sai lokacin ya wuce sai su haɗa ta lokaci guda su ma sun shiga cikin wannan ayan suna cikin bone da wahala da azabar Allah ranar alkiyama don Allah ta'ala da ya saukar da sallah a ya saukar mata da lokacinta ita inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah ta kasance akan mu'minai wajibi ne kuma abun sanyawa lokaci saboda haka kowace sallah tana da lokacinta musamman mala'ika jibril ya sauko ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokutan sallah amma kaga wanda kuma shi munafiki ne bai damu da lokaci ba shi dai a ganshi yana yi kawai ko kuma wanda yake fasiki ne ko ko fajiri shi bai damu da sallan ba sai lokaci ya shige sai ce zai zo ya sallan ko ya hada sallah biyar ma ko hudu ma a lokaci guda wannan ba tabi'a ce mai kyau ba Allah ta'ala ce allazina kum yura'un sune waɗanda suke yin riya a sallansu wato suna yi don a gani ba ka yi don Allah shi yasa a koyi sai ka nemi sallan ka rasa wato sune munafukai kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa cikin suratul nisa yace innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila wato munafukai wai suna yaudaran Allah ne a haka in ana ganin su su yi in ba a ganin su kuma su yi ko su yin sallah ba a lokacin da ba wasu na yaudaran Allah maimakon Allah eh, ba su sani ba Allah ya san dukkan abin da su yi so da haka Allah kuma sai yake musu talala su cigaba gaba da yi ba zai tona musu asiri ba sai an je lahira kuma ya azabtar da su Allah ta'ala ce idan sun tsaya suna yin sallah to suna tsayawa cikin kasala Allah Allah suke a gama sallan cikin damuwa da kasala ba su da nishaɗi kwata-kwata kuma ba sa suna yi ne don su nuna wa mutane su musulmi ne su ma masu sallah ne ba sa ambaton Allah sai dan kaɗan a cikin sallansu sai a ga bakin su yana motsi kamar suna kira amma ba kira su ce to kaga wannan shine munafiki kenan wanda a zahiri zai nuna maka mutumin kirki ne amma a baɗini kuma mutumin banza ne ba mutumin kirki bane hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata ne yace tilka salatul munafiq tilka salatul munafiq tilka salatul munafiq yajlisu yarqubu shamsa hatta idza kana bayna qarnay shaytani qama fa naqara arba'an la yadhkuru Allah fiha illa qalila manzo wannan ita ce sallan munafiki wannan sallan munafiki kenan sallan munafiki ya sau uku shikenan sai yace shine munafiki shine wanda zai zauna ina ta kula da rana bai zai sallawa fa la'akar ta yi yana ta kura da ita sai ta kasance tsakanin kahonni shaitan guda biyu wato sai ta yi ja ta fara faduwa to a lokacin ne zai tashi sai ya bubbuga ta shine fana qaraha arba'an sai ya bubbuga ta raka'a hudu kuf kuf kuf Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tinin bani tsawa ba komai irin sallar da Allah baya karba to irin ta yake yi sai ta raka'a hudu baya ambaton Allah sai dan kadan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce irin sallar munafikai ana ta sallah kai baka dawo ba lokacin da ka zo kuma ka buga ta kop kop kop kake ka gama cikin yan mintoci ba tare da nutsuwa ba in sallan da wani balarabin kawai ya zai yi a gaban manzo Allah ta fa manzo Allah ya masa irji fa salli fa innaka lam tusalli kuma kai sallah ba kai sallah ba fa to da ka irin wannan sallan yake yi ko da haka mu nitsu a sallan mu yi ta akan lokaci kuma mu yi ta a yanda ya kamata musamman farkon lokaci yana da falala manzo Allah kuma ya afdalu afdalu al a'mali as-salatu ala waqtiha lakin da yafi kowanne daraja kai sallah a farkon lokacin to in ka rasa farkon lokacin ta karka bari amma lokacin ke kure ka yi ta a cikin nishaɗi kuma a daidai yadda ake buƙatan ta cikakkiyar sallah a wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Imam Bukhari ya ruwaito yace afqalu salati ala almunafiqina al-isha wal fajr wal fajr wato sallan da tafi kowace nauyi a wajen munafikai tace sallan isha da sallan asuba me yasa sallan isha take da nauyi a wurin su saboda lokacin akwai duhu ba irin zamanin yanzu ne akwai fitila ba saboda haka za a je a yi sallan isha a dawo ba a ga dukkan wanda suka je sallan ba sai a dauka su ma sun je sallan amma ba a gan su bane to ba sa zuwa sannan sai sallan alfijir sallan asuba ita ma lokacin duhu ne babu wutar lantarki a zamani saboda haka tana musu wahalan zuwa saboda in ma ba su zo ba ba za a gane ba za a gane ba su zo ba saboda me saboda duhu ko sai su kwanta su kama bacci to kaga duk wanda sallolin nan biyu suke masa nauyi to ya sani ko yana da da munafiki sallan isha tana da muhimmanci sallan asuba tana da muhimmanci kar ka bari tana wuce ka a cikin a riwayar nasa'i yace walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habawan da sun san falalan da ake samu a sallan isha da asubahi da sun zo su koda da rarrafe ne shine ma'anan habawa koda zahwa da rarrafe dai da rarrafe da za su zo sallan asuba da sallan isha'i da sun san falalan da ake samu amma munafurki bai zai bar mutum ya haka ba a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da za da za a ce kowa idan ya zo sallan asuba da sallan ainihin isha'i za a bashi tsokan nama guda biyu masu kyau soyayyu in yi sallah sai a bashi ya ci asuba ma ya zo a bashi ya ci yace to da kaga suna zuwa sallan isha da da asuba hidi to kaga kawai da mutane son duniya ya musu yawa to duk mutumin da yake fifita abun duniya akan sallah to kaga ai sallan bata shige shi ba mumini akwai abin da ya fi masa daɗi akan abin da ya fi ibadarsa daga kana yin sallah ina hankalinka zai kwanta ba ka yin sallah sai sa ka rufe shagonka ka tafi sallah ka rufe wasu harkokinka na neman kuɗi ka je sallah ka bar wasu harkokinka da kake ne da gobe in lokacin sallah sai ka je kai sallah saboda mai sallan ta fi wannan abun muhimmanci amma munafiki shi ba haka bane Allah subhanahu wataala ya ce wa yamna'una al-ma'un bayan riya da suke yi wato ba don Allah suke ba duk mutumin da yake aiki ba don Allah ba Allah ta'ala bai zai karba ba baya karban aiki sai wanda aka yi shi don Allah kamar yadda muka karanta a cikin suratul bayyina Allah ta'ala ce wa yamna'una al-ma'un kuma sune suke hana wato abun taimako munafukai da wanda ba mutane kirki ba suna hana al-ma'un shine abun da ake aransa yau da kullum yau da kullum ana aransa dan amfani da shi za a yi dan kadan a dawo maka da shi to amma mutum sai ya zama baya iya bayarwa kaman allura ba ni allura na dinke rigata kamar gatari kamar diga kamar wata fatanya za ka je ka ɗan tona wani abu ko tebur zan kwashe wani yashin gidana makocinka ka tambaye ka ya hana ka wannan duk alama ne na munafurci ko kuma ainihin wata tukunya ko tukunyar mu karama ce ana aure a gidanmu ko mun yi baki ku ba mu aron babbar tukunya sai su ce ba za su bayar ba wannan duk aiki ne irin na munafukai da dukkan wani abu da ake amfani da shi ko da a ce guga ne aka ce za a ara karka ce ba za ka bayar ba ko wani dan gishiri ku taimaka mana da gishiri gishirin mu ya kare ko ruwa ko makamancin wannan abubuwa dai na amfani yau da kullum karka ce ba za ka ara ba domin al'adance ba a daukan wannan abu wani abu ne saboda haka marowaci ma yakan iya ba da aron irin wa'annan abubuwan to in ka kaga mutum yana hanawa to rowansa ya kai inda ya kai ke ya kai kololuwa a rowa kuma wannan rowan za ta zubar masa da mutuncinsa gaba ɗaya saboda haka duk mai hana irin wa'annan kayayyaki na yau da kullum aro wanda ba su taka kara sun karya ba to zai zama ya zudda mutuncinsa ba da mutunci a wajen makwabtansa da ƴan uwansa da wanda yake mu'amala da su domin rowarsa ta kai inda ta kai hadisi daga Abdullahi bin Mas'ud yace mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shikenan sai yace keke ce mana al-ma'unu man uddali wa ashbahu dhalik wato wanda yake cewa ma'un wa yamna'una al-ma'un suna hana abun taimakawa ko abun tallafa ko abun amfani da kullum shine yace mutum ya hana guga da makamancin guga wato abin da zaka ɗebi ruwa da shi ko ne abu wanda ya kama da shi kamar yadda na lissafa a can baya wato misalin sa kamar rariya mace tana son ta dan da wani garin ta ko wani abu sai yar uwarta ta ce ba za ta bara ko kai a gidanka kai doka ba za a karbi wannan aron wannan abun ba wannan duka yana daga cikin abubuwa wato munana ko kuma kamar caja haka irin ta waya kana da cajan ka wani ya ce zai arada Allah bari in sa ka riga ka cika wayar ka ce wai ba za ka bayar ba wannan yana nuna lalle kai babban marwaci ne ka shiga cikin wannan ayan kuma aiki ne irin na munafukai wasu malamai suka ce abin da ake nufi da ma'un kullu ma'rufi duk wani abun alheri mutum in ya hana sawa wanda ake bayarwa kyauta ko wanda ake bayarwa aro ya shiga cikin wayamna'una al-ma'un wannan siffa ce ta munafukai ba siffa ce ta bayin Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu ma'rufin sadaqa dukkan wani abun alkhairi idan ka yi shi za a baka ladan sadaka ko aro ka bayar za a baka ladan sadaka kuma za ma mu'mine ai taimakekeniya ne aka san su da shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan ku taimakekeniya a bisa da'a da tsoron Allah kar ku taimakekeniya a bisa sabon Allah da ketare iyaka saboda haka tuɗe ni in tuɗe ka shine rayuwa annasu linnasi min hadarin wa badiyatin ba'dhu li ba'dhin wa illan yashkuru qadamu tsakanin kauye da na birni ko ba su sani ba suna yi wa juna su hidima saboda haka shi ba za ka iya rayuwa kai kaɗai ba duk wanda ya tawashi ba ruwansa da wani ba zai taimaka kowa ba baya buƙatar taimakon wani wallahi karya ta yi akwai bala'in da zai same shi ko ta buƙatar za ta same shi sai ya nemi taimakon ƴan uwansa komin wadatansa kuma komin wato ainihin shugabancinsa komin iliminsa saboda haka dole ne ka dinga taimakawa ƴan uwa kana tallafa musu saboda kai ma zaka buƙaci nasu taimakon wannan shine ƙarshen wannan sura suratul maun sura ta gaba ita ce suratul kautar suratul kautar sura ce makkiya wasu ko suka ce sura ce madaniya in an ce makkiya ta sauka kafin hijira madaniya kuma ta sauka bayan manzala hijira ya koma wato ainihin gari makka don bayanin nata na farko suna nuna kaman makka din ne na ƙarshe ƙarshe kuma suna nuna wato aiko na tsakiya yana nuna kamar na wato hijira ne amma na bayan hijira ne shi ta madaniya amma na farko da ƙarshe yana nuna kamar wato ta sauka a makka ne wannan sura tana da ayoyi guda uku kuma abin da take bayani shine irin ni'imomin da ubangiji ta'ala ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a nan duniya da kuma lahira tana ba da bayani akan haka akan a cikin wa'annan ayoyi guda uku ubangiji ta'ala bayan bismillahir rahmanir rahim sai ce inna a'tainaka al-kautsar bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kautsar فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ubangiji ta ce inna a kal kautsar ya rasulallah sallallahu alaihi wa sallam tabbas mun baka alkautar shine alkhairi mai yawa nimomi masu yawa madawwama a nan duniya da kuma lahira gaba ɗaya. nan an yi magana da manzon Allah kai tsaye domin a karrama shi ba ce inna a hu ba ko a dainan nabiya ba ba ce mun bawa annabi ko mun shi aka ce an baka kai tsaye kawai akai magana da shi domin daraja shi da karrama shi da kuma ɗaukaka matsayinsa Allah ta'ala ce inna atayna kal kautsar lalle mun baka alheri mai yawa to sai malamai su kai sabani me ake nufi da alheri mai yawa amma dai zance mafi inganci ko wannan da aka firin jarwa wato shine naharul kautsar wato wata korama ne a lahira wanda al'ummar sa da su sha kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai hadisin da Imam Ahmad ya rawaito daga Anas bin Malik Anas bin Malik ya karanta wannan ayan inna a'taina kal kautsar sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace uitul kautsara fa idza huwa nahrun yajri wa lam yashaqqa shaqqa wa idza hafatahu ko fa hafatahu qibabul lu'lu'i fa darabtu bi yadi fi turbatihi fa miskatun zafiratun wa idza hafahu al-lu'lu' manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace an bani al-kautsar sai gashi alkautar din a sai wata korama ne da take gudana wato tana gudana a lahira wata korama ne mai tafiya yace kuma ba a tsaga ta ba tsagawa haka kawai ruwan ya dinga bubbugowa ya dinga bubbugowa daga kasa yace sai gashi gefe da gefe din wasu bukkoki ne na lu'ulu'i wato maimakon gaban kogi zaka ga kasa ne ko ni dutse to shi kuma lu'ulu'i ne a ko ina a gefen sa wani dutse mai daraja mai ban sha'awa yace sai na buga hannuna a cikin turbayan da nayi haka na fito da hannuna sai na ga wani almisti ne mai tashin kanshi haka ya gani wato kasar wannan kurin ko kuma wannan ƙoraman wani almiski ne wanda yake tashin kanshi yace kuma barkuwan da ke cikin kuma lu'ulu'i ne saboda haka lu'ulu'i ne mai kanshin almiski duka wato albarka ne gaba daya a cikin kofi wannan kaga hadisin ingantacce ne wanda ya nuna kenan shine ma'anan alkausar shine wannan ƙorama wanda aka bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bukhari da muslim manzala ta sama yace ataitu ala nahrin hafatahu qibabul lu'lu'il mujawwafa fa qultu ma hadha ya jibril qala hadha al wato lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da shi yace mun iso wata korama an ce korama wato ruwa ne kaman dam amma yana gudu yana gudu don ruwa yana gudu ya fi tsafta in yana tafiya saboda haka korama ce ruwa a tare yace ya ga wannan koraman gefe da gefensa wato wato kubbobi ne na lu'lu'i mujawwab wanda a cikin sa babu komai kamar a ce tukunya haka kaga cikin babu komai ko wata gora haka ko kuma wata abin nan eh, abin ya ake ce masa ne wannan abin da ake fafe wannan ƙwarya saboda haka kenan sai zama kamar wani tulu cikin sa babu komai amma kuma lu'lu'i ne gaba daya sune suke gefe da gefen wannan ƙorama ne shikenan sai na ce ma haza ya jibrilu jibrilu me wannan don manzo Allah ya fita yawon neman ilimi ne aka ɗauke shi abubuwa da yawa aka nuna masa a sama abubuwa da yawa na ilimi kuma yana tambayar mala'ika jibril yana masa bayani tunda mala'ika jibril ya riga ya san abubuwan sai ce jibril menene wannan sai ce hadal kautar wannan shine ai alkautar inda Allah ta'ala yake ya baka inna adainaka alkautar sannan haka nan hadisi ya tabbata daga Anas yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da alkautar me ake nufi da alkautaran da ake cewa an bashi shikenan manzala kuma sai yace huwa naharun adani lahu adani lahu ta'ala fi janna turabuhu miskun abyabu min al-laban wa a'la min al-aqal tariduhu tayrun anaquha mithlu anaqi al-juzur fa qala abu bakr ya rasulullah innaha lanaima qala akhiduha an amu minha wa imam at-tabari rawaytu an hadithin amma hadithin ingantacce ne an tambayi manzo Allah ta sama dangane da alkautar yace alkautar ai wata korama ne da Allah ta'ala ya bani a aljanna wanda turbayanta almiski ne kuma tafi wato nono fari ruwan ya fi nono fari kuma ya fi zuma zaki kuma tsuntsaye suna zuwa suna shan wannan ruwan tsuntsayen wuyansu kamar wuyan raƙuma saboda girma wayannan tsuntsaye sai abubakar ya ce kai amma wannan tsuntsayen za su zama masu nima wato da za ka ci naman su zai zama nama ne mai daɗi ma'ana tsuntsayen nan suna cikin ni'ima kan a ce suna shan ruwan abin nan alkausar a cikin aljanna suke kiwo kai wannan tsuntsayen suna da ni'ima sosai sai manzo Allah ta sama sai ce akiluha an amu minha mai cin naman wannan tsuntsayen ya fi tsuntsayen jin ni'ima a sai tsuntsaye ne irin na aljanna wanda za a zo a yanka a fi, wanda in ka ci wannan wato naman tsuntsayen ba za ka kwatanta da wani nama a duniya ba saboda haka mai cin ya fi wanda wato yake ji yake ainihin wato ya fi wa'annan tsuntsayen jin ni'ima to kenan dai hadisin suna da yawa amma wannan wasu ne daga cikin hadisin cewa duk suna nuna cewa alkautaran da aka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine wato wani takorama a aljanna wannan kuma yana nuna kaman ba shine tafkin nan da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin wannan tafkin sa din ya tabbata hadisi ingantacce a koyi inda za a kore su ba za su sha wannan ruwan ba to kaga ko inda a aljanna ne ai ba mai shan wannan ruwan sai a aljanna ko to kaga aljanna kuma ba wanda zai shiga a kore shi ai in ka shiga ka shiga kin to kaga yana da wani tafki wanda al'ummar sa za su sha amma ba mai shan wannan tafkin sai mai shiga aljanna wanda ba aljanna zai shiga ba in yazo shi kuma sai a kore shi a ce fasukan fasukan haka ake ga manzo Allah sai a ce musu a ce masa kad baddalu wa ghayyaru sun canja addinin ka sun canja sunnar ka sai manzo Allah ya ce to ku ni santa ku ni santa kamar yadda mala'iku suka suka kore su kuma mun sha bayani akan wannan hadisin ba sai mun maimaita ba saboda haka kenan wancan tafkin kafin a shiga aljanna ne duk wanda ya sha shi bare sake jin kishirwa ba har abada shi kuma wannan wata korama ce ta musamman a aljanna wanda aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al'umma sadatu dinga sha sai ga sha ita wannan koraman ba a koran kowa saboda sai wanda ya shiga aljanna ne zai sha ainihin wannan korama din sai ubangiji subhanahu wataala ya ce fa salli li rabbika wanhar mun baka alkautara nima mai girma fa salli li rabbika kai sallah don ubangijinka wato kai sallah domin neman lada a wajen Allah subhanahu wataala saboda kafirai suna yin ibadan su don gumaka to kai kuma kai sallah saboda Allah haka Allah ta'ala ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wace irin sallan dukkan salloli sallan farilla da sallan nafila gaba daya kayi ta saboda neman yardan Allah sannan wan har ka soke raquma wato ka soke raquma fi sabilillahi don Allah kai ibada da su ba kamar yanda masu bautan gumaka suke soke ainihin wato gumakansu ko kuma raƙumansu saboda gumakawa. sai mutum ya je soke raƙumi ya je ya ajiye wa ainihin gunki alhalin gunkin kuma ba ci zai yi ba to kaga wannan suna yin ibadan saboda me saboda gumaka to shi manzo Allah ta sai aka ce ya soke raƙumin sa saboda Allah wato don neman lada a wurin Allah ta'ala don da sallah da yanka dabba duk don Allah yake kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin sallata da yanka na da duk abin da nake a rayuwata da mutuwata gaba ɗaya na Allah so da haka da sallah da yanka duka don Allah ake kar ka yi sallah don wani shehi ko wani wali ko wani kabari kai sallah saboda Allah kar ka je kai ka yanka dabbanka a kaburbura irin yadda in bidi'a suke yi saboda wannan mai kabarin ka zo ka masa ibada a wajen kabari ko nema albarkan kabari in ka yaka kayan irin ayyukan jahiliya dukkanin su don Allah ake fa salli li rabbika wanhar kai sallah saboda ubangijinka don neman yardan Allah subhanahu wataala sannan wanhar kuma ka soke rakuminka kai ibada da shi saboda Allah don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine wato fassaran wannan ayan wacce ta fi shahara kuma za ka yi haka ne saboda godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala a bisa ni'imomin da ya maka Sallanka ta farilla don Allah sallanka ta nafila don Allah sannan kuma ka yanka dabbobin ka tsakani da Allah saboda ibada saboda Allah ya baka alkausar alkhairi mai yawa shine tafi a cikin aljanna wasu malamai suka ce fa salli li rabbika ana nufin wato kai salloli guda biyar kaga nafila bata shiga ba kenan wani har shine ka ainihin tsora hannunka na dama akan hagu akan kirjinka ka tsora hannunka na dama akan hagu akan kirjinka ko kuma ka ɗaga hannunka hannayenka guda biyu lokacin da za ka yi kabbaran harama zuwa ga kirjinka wato setin kirjinka ka ce Allahu Akbar haka wasu ka ka yi salloli guda biyar sannan in ka zo kabbara ka zo kabbara ta harama to ka daga hannunka zuwa santan ka shine annahar saboda annahar ina zuwa da ma'anan wato ainihin kirji wasu suka ce a'a fa salli li rabbika ana nufin salatul idi kai sallan idi saboda Allah idin babban sallah kenan sannan wan har ka soke ainihin hadayarka ko ka soke ainihin layyanka saboda Allah subhanahu wataala kaga ya dace fa salli kai sallan idi wan har kuma ka soke wato ainihin layyanka ko ka yanka ragon layyanka saboda Allah A yanzu za ta iya ɗaukar dukkan wayannan ma'anoni da muka faɗa kai salloli guda biyar don Allah kai sallan nafila don Allah kai sallan idi don Allah ka yanka dabba don Allah kai sadaka sannan kuma ka yanka ragonka na layya ko na hadayanka don Allah sannan ka daga hannunka lokacin da kake kabbaran harama santan wato ainihin kirjinka sai iya ɗaukar ma'anan wan harfi wasu malamai suka ce ma'anan wan har istaqbilil qiblata bi nahrika ka fuskanci alƙibla da kirjinka saboda haka in za ka yi sallah ka fuskanci alƙibla kada ka juya baya fa salli li rabbika kai sallah don Allah ko farilla ko nafila wanhar ka fuskanci alƙibla har ka ba alƙibla baya, kirjinka ya zama yana kallon wato ainihin alƙibla wasu malamai suka ce wanhar ma'anansa ba ya daika ala nahrika ka sa hannayenka akan kirjinka kai haka kai kabalu wato fa salli kai sallah wanhar kuma kai kabalu duka ya zo a sunnar mazala ta suna. ana kabalu ana da kabbaran arama, ana daga hannu sannan kuma ana soke dabbobi kamar yadda ake yin sallah din haka wasu malamai suka suka fassara ibn arabi a cikin akamul qur'an da ya wannan tafsirin cewa wan har ana nufin ka tsora hannun dama akan hagu sai ce to malamai mu sun yi sabani dangane da tsora hannun dama akan hagu a sallah shine kabalu ina nufin malamin mu na malikiya sun yi sabani har maganganu guda uku magana ta farko ba a yin kabalu ko a sallan farilla ko a sallan nafila ibn arabi yace haka malamin malikiya suka tafi wasu daga cikin su ko a sallan farilla ko a nafila ba za ka yi kabalu ba suka ce to ah, in kai kabalu ka dogara da hannunka kenan ba a dogaro kuma a sallah wasu malamin ko suka ce a'a ba za ka yi a sallan farilla ba amma za ka yi a nafila suka ce saboda sallan farilla ba a dogaro amma nafila halatta ka yi ta a zaune ma ballanta naka dogara to da haka kenan illan da ta sa za a ce ba za a yi a farilla ba to babu ita a nafila a farilla suka ce ba za ka yi ba amma a nafila kuma za ka iya yi don ya halatta ka dogara a nafila wannan haka wasu malamai daga cikin malikiya suka ce. kauli na uku daga cikin maganganun malikiya suka ce ana yin kabalu a sallan farilla da sallan nafila duka ka tsora hannun dama akan me akan hagu yace wa huwa sahihu wannan magana ita tafi inganci haka ibn Arabiya ya irin jar kuma haka imam al-qurtubi irin jar a cikin sa wato abin da yafi inganci a mazhaban malikiya duk da ba shi yafi shahara ba shine yin qabalu sunna ne a Allah dora hannun dama akan akan hagu kuma mun sani cewa imam malik dama shine sa in ka karanta mu da malik imam malik ya koro hadisai na wada'ul yumna ala al-yusra fawqa qada ka dora hannun dama akan hagu a saman kirjinka ya tabbata a cikin wato muwatta mali shine mazhaban imam mali ta muwatta cewa sunna ne kamar yadda ya kawo hadisin kunna nu umaru an yaba ahaduna yadahu yumna ala al-yusra fawqa al-qadar aka sabai suka ce ana umurtan mu mu dora hannun dama akan hagu a saman kirki wato manzo Allah yana umurtan mu da haka to kuma wannan shine abin da Imam ya yayi a aikace to amma daga baya sai wasu suka yi ta yada cewa makaruhi ne ko bai kamata ba wasu malamai suka ce an tambayi imam malik ne dangane da qabbu ba wada'u ba don muna da siffa guda biyu akwai wada'u shine ka dora hannun dama akan hagu haka ba tare da ka damke hannun hagun din ba akwai kuma wada'u shine ka damke hannun hannun hagun din shine qabbu ka damke hannun hagun din haka to sai imam mali aka tambaye shi dangane da qabbu ba wada'u ba don galibin hadisin suna koyar da wada'u ne wato tsora ainihin hannun dama akan hagu ba tare da ka damke ba amma akwai hadisin da suke nuna zaka iya riƙewa to da aka tambaye shi dangane da rikewa zan iya rike hannuna in rike hannun hagu da hannun dama a sallah sai mama ya ce kai ina ganin kai wannan a nafila saboda shi zama kaman ka dogara haka in kai haka kuma ka in kai qiyamul layli ba kana tahajjud ba to don kai dogon tahajjud ka dora hannun dama akan hagu to ka damke hannun hagu in zaka ga kaman ka huta ko kuma in da ka sake ka ne baka yi kabalu ba sai ka ji ka gaji yanzu idan ka tsora hannun dama akan hagu ka rike sai ka ji kaman ka huta to sai yace kai ai wannan a don kar ya zama kamar dogaro to amma bai kore ai wada'u a sallan farilla ba shine ka tsora hannun dama akan hagu to so da suka zo da basu fahimta ba sai suka ce ai kawai ma mali ya ce har wada'u ma ba maganan tsora hannun dama akan hagu akan kirji kawai sai wannan ya shahara a mazhaban malikiya amma zance na gaskiya ba shine mazhaban malikiya ba mazhaban sa shine ka tsora hannun dama akan hagu kuma shine wanda al-muhaqqiquna min min ulama'i mazhabihi wato masu haƙiƙin ilimi masu tashin ilimi na malamai mazhabansa suka rinjar irin su ibnu abdul barri irin su ibnu arabi irin su qurtubin da sauransu suka ce li annahu sabata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wada'a yadahu al-yumna ala al-yusra to da ya tabbata hadisai ingantattu ba ɗaya ba ba biyu ba manzo Allah yana tsora hannun dama akan hagu to kaga kuma babu magana a ce za a yi wani tawili ko wani abu tunda hadisai sun inganta wannan shine zancen da wato ainihin yafi inganci sunna ce a tsora hannun dama akan hagu har ma a masaban malikiya bangiji ta lace inna shani aka huwal afka lalle tabbas shani aka makiyinka wanda yake kinkan nan huwal afka shine yankicci wato wannan ayan ta sauka akan wanda ake ce masa al-afi bin wa'i al-afi bin wa'i wani katon kafuri ne sai ya ce wa manzo Allah ta sallama ai shi afkar wato mai yankakken baya ne wannan kuma ya faru a lokacin da dan manzo Allah ta sama ya rasu al-Qasim babban ɗansa wanda ake masa alkunya da shi ana cewa manzo Allah Abul Qasim to da al-Qasim ya rasu sai dinga ja'a ah, mutumin na kuma bare bar baya ba ƴaƴansa sun rasu babban ɗansa ya rasu saboda haka zai tafi kawai in ya tafi bara a dina wato ba za a dinga faɗan tarihinsa ba saboda bayi da baya bayi da ƴaƴa bayi da jikoki saboda haka mai yankakken baya ne bayi da tsotso saboda haka ba za a dinga faɗansa ba ma'ana in yi rasu kawai yayinsa ya ƙare ba za a dinga cewa muhammadu muhammadu ba to shine Allah ta'ala ya masa raji ce inna shani aka huwa al-aftar makiyin kan shine mai yankakken alkhairai da albarka gaba daya amma manzo Allah sallama albarkatun Allah kullun suna sauka a kansa sannan kuma shi ba mai yankakken baya bane ba wanda za a daina ambatonsa bane kullun ana ambatansa ba lokacin da ba ambatansa. koyaushe kafuri sai dai ya mutu zai ji ana ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a kiran sallah ana ambatonsa akan mimbari ana ambatonsa a ko ina inda ake ambaton Allah subhanahu wataala zaka ji an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar da Allah ta'ala yake wa rafa'na laka zikrak mun ɗaukaka ainihin ambatanka ko ina da ina zaka ji ana cewa Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam to amma wannan kafuri shine mai yankakken albarka to da shi duk inda za a ambace shi sai dai a ambace shi da la'ana a ce Allah ya kine masa irin su Abu Jahl su irin su Al-Walid bin Mughira da Atib bin Wa'id da Uqbah bin Abi Mu'ayd sai dai a kine musu to amma manzala ta sallama kuma ana ambatonsa ne da yabo ubangiji ta'ala ya ɗaukaka wato ambatonsa idan an ce ashhadu Allah ilaha illallah sai kuma a ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ko a kiran sallah ko mai huduba ko mai karatu ko mai menene ko ina dai haka ake ambaton manzo Allah ta sallama tare da ambaton Allah to sannan hatta tsogon sa'in bai yanke ba ai don Allah ta'ala ya bar masa Fatima duk da cewa ƴaƴansa yawanci sun rasu sun yana raye amma Fatima ta haifi ƴaƴa guda biyu Hassan da Husaini kuma suka yi su suka yi ta haihuwan jikoki irin su Aliyu Zainul Abidin da sauransu to da haka watakila har yanzu akwai jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai masu cewa jikoki ne larabawa banda bakake masu da'awan hakan din a larabawa akwai wanda za ka samu su ta cewa su jikokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wanda su din ka iya gaskantawa sai da na baƙaƙe wanda ka yi shakkan a ce jika ka ta ya zama baki kirin kaga abu mamaki a ce gashin sai yana mummurta haka ba irin gashin larabawa to yaushe kuma zuriyar nasa ta dinga samun matsaloli matsaloli har ta shiga irin wannan hali kaga wannan za ka yi shakka amma balarabe dan makka ko dan Madina ya ce maka shi jikan manzon Allah ne Za ka fi yadda saboda yayi kama da zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah dai sa dai tana nan shi ba mai yankakken baya bane wannan arnen ko wannan kafurin wato shine atibin wa'i shine mai yankakken baya wanda ba a ambatonsa da alkhairi ko za a ambace shi sai dai a tsine masa amma ba za a ambace shi da alkhairi ba ubangiji ta Allah ya kara mana imani Allah ya kara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Eh, dala yau ma mutane su hakuri muna da wani dan uzuri ba za a yi tambayoyi ba amma insha Allah gobe da jibi in Allah ya da akwai tambayoyi amma yau ma babu tambayoyi saboda wani wuri da zan je ubangiji subhanahu wataala ya samu cika da imani اللهم علمنا ما ينفعنا na بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون wa على المرسلين والحمد لله رب العالمين